Radio Hausa VOH ke gabatar muku da shiri daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد Bismillahirrahmanirrahim masu sauraro barkamu da warhaka. Radio Hausa VOH ƙarƙashin Hausa TV daga nan birnin tehran ya fara watsa shirye-shiryensa na rana. Kuma Tahir Amin zai kasance tare da ku a wannan zangon. Ga kuma jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da su. Bayan wannan gabatar wanda muna ɗauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau. daga nan sai labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da shirin nan na mukoma noma tare da mustapha adam da kuma shirin nan na kide-kiden iraniyawa tare da aminu ibrahim kiyawa idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauke da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na kowa kun san tare da abdullahi salisu usman katsina ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Lahadi goma ga watan Janairun shekara ta 2021 wanda ya daidai da 26 ga watan Jama'a ula na shekara ta 1442 hijira kamariya. Masu saurare kun san cewa shekaru 101 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma ga watan Janairun shekara ta 1920 majalisar kasashen duniya wadda ake kira da League of Nations da fara aikin ta a birnin geneva na kasar switzerland an fara gudanar da ayyukan majalisar ne bayan yakin duniya na biyu manufofin kafa wannan majalisa dai sun hada da sulhuntawa da kuma warware matsaloli da ke tsakanin kasashen mambobi a majalisar a lokacin dai kasashen afirka gaba daya da tarayyar soviet da ma amurka wace ta taimaka wajen kafa majalisar basa a cikin wannan majalisa sannan hata kasashen ingila da faransa sun dai nuna goyon bayan su ga majalisar ne kawai amma ba sa cikinta a matsayin mambobi league of nations ta ci gaba da gudanar da aikanta har zuwa bayan yakin duniya na biyu a lokacin da aka maye gurbinta da majalisar ɗinkin duniya ko kuma united nations a shekara ta 1946 masu aure kukun san cewa shekaru 39 suka gabata a rana irin ta yau wasu makiya jamhuriyar musulunci ta iran suka yi kokarin kisan hujjatul islam sayyid muhammad khamna'i wani dan majalisar dokokin ƙasar ta iran a birnin tehran baya nasarar juyin halin musulunci a iran da kuma gazawar manyan ƙasashen duniya wajen kifar da juyin halin hakan ya sa sun fara amfani da makiya juyin wajen kashe fitattun malamai da kuma jami'an gwamnati a cikin wannan shirin ne su kai kokarin kashe sayyid muhammad hamna'i dan uwan jagoran juyin halin musulunci na kasar ta iran ayatollah sayyid ali hamna'i amma ba tare da sun samu nasara wajen aiwatar da kisan ba da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 94 da suka gabata a rana irin ta yau aka kafa cibiyar fasahar ayyukan fina-finai ta oscar wannan cibiya dai tana da mambobi 400 waɗanda suka hada da 'yan wasan fina-finai na sinima da masu wasan kwaikwayo da kuma fina-finai na talabijin gami da ƙwararru akan harkar ɗaukar hoto da kuma marubuta na fina-finai da dau sauran bangarori wanda suka shafi hakan a kowace shekara cibiyar tana bayar da kyaututtuka na musamman ga 'yan wasa waɗanda suka fi nuna ƙwazo a shekara a bangarori daban-daban waɗanda suka shafi fina-finai hakanan kuma akan zaɓi fina-finai waɗanda suka taka rawa a wasu bangarori wanda alƙalan cibiyar suke ganin cewa sun dace da kyautar shekara ta oscar cibiyar oscar dai ta fara watsa shirye-shiryenta ne a talabijin a cikin shekara ta 1953 Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana Shirinmu na farko daga misalin karfe 6:53 zuwa 7:50 na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5:53 zuwa 6:50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Madalla masu sauraron yanzu kuma sai labaran duniya da dumi-duminsu. su. ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. jiragen yakin ƙasar faransa suna shawagi kan ƙasar afirka ta tsakiya an kama shugaban kungiyar 'yan tawaye ta tigre na ƙasar habasha ƙasar iran ta ce amurka ta yi ƙoƙarin ganin ta durƙusar da gwamnatin ƙasar ta hanyar amfani da takunkuman tattalin arziki yanzu kuma ga cikakkun labaran jiragen yakin ƙasar faransa sun fara shawagi kan babban birnin kasar afirka ta tsakiya bangi bayan da 'yan tawaye suka kai hare-hare kan garuruwa guda biyu kusa da babban birnin kasar kamfanin tilacin labaran reuters ya bayyana cewa faransa tana son hana 'yan tawaye mamayar babban birnin kasar afirka ta tsakiya wato bangi bayan rikicin siyasan da ake yi a kasar a halin yanzu dakarun tabbatar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya wato muniska a takaice wanda suke kasar suna sintiri a babban birnin kasar tun kafin a gudanar da zaben a cikin watan disamban da ya gabata a jiya asabar ce gamayyar 'yan tawaye magoya bayan tsohon shugaban kasar ta afirka ta tsakiya wato francois bozize suka kai hare-hare kan garin buwar kilomita 440 daga babban birnin kasar da kuma garin grimari mai tazar kilomita 300 daga bangi babban birnin kasar inda suka yi barazanar kwace shi hukumar zaɓe a ƙasar afirka ta tsakiya dai ta bayyana cewa shugaba mai ci faustin achen tuadera shine ya lashe zaɓen da kashi fiye da hamsin cikin ɗari kafin haka dai wata kotu a ƙasar ta hana bozize tsayawa takarar shugabancin ƙasar majiyar gwamnatin ƙasar habasha ta bayyana cewa sojojin ƙasar sun sami nasarar kama shugaban kungiyar 'yan tawayen tigre wanda kuma ya assasa kungiyar kamfanin dillacin labaran sputnik na kasar rasha ya nakalto majiyar sojojin kasar ta habasha na cewa an kama shugaban kungiyar tigray liberation army ne a wani kogo a yankin tsaunuka na arewacin yankin inda ya ɓoye labarin ya kara da cewa sojojin sun kama mutane goma daga cikin jigajigan kungiyar ta 'yan tawayen tigray tare da shi da kuma wasu sojojin kasar wanda suka haɗewa 'yan tawayen a lokacin kama wa'annan shugabannin kungiyar 'yan tawayen an yi musayar wuta kuma har mutum guda ya rasa ransa jakada kuma wakili na dindindin na kasar iran a majalisar ɗinkin duniya ya bayyana cewa gwamnatin ƙasar amurka ta yi ta amfani da takunkuman tattalin arziki kan ƙasar ta iran tun bayan nasarar juyin juhali musulunci a ƙasar har zuwa yanzu kuma da alamun za ta ci gaba da amfani da shi a kan kasar. Majid Tahtarabanci ya bayyana haka ne a lokacin da yake hira da wasu kafafen yada labarai ya kuma kara da cewa a baya-bayan nan gwamnatin shugaba Trump wanda zai sauka ya so ya yi amfani da makaman nukiliya kan kasar Iran. Daga ƙarshe jakadan ya kara da cewa a wajen kasar Iran babu bambanci tsakanin jam'iyyu biyu masu mulkin Amurka Democrat ko kuma Republican sai dai a fili yake shugaba Trump ya fi muni daga cikin shugabannin ƙasar Amurka ga ƙasar iran masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran gwamnatin ƙasar amurka ta tura motoci na ɗaukar makamai kimani hamsin zuwa cikin lardin hasaka na ƙasar syria jiya asabar kamfanin dillacin labaran fars na ƙasar iran ya bayyana cewa tabagar motocin har yanzu suna ƙoƙarin isa sansanin sojojin amurka 'yan ta'adda da suke cikin lardin na hasaka labarin ya kara da cewa motocin daukar makaman sun shiga kasar siriya ne ta kofar walid wacce barauniyar hanya ce a wajen gwamnatin kasar siriya amurka dai ta kafa sansanin sojojinta a arewa maso gabacin kasar siriya ne tun shekara ta 2014 ba tare da amincewan gwamnatin kasar ba kuma ta shigo kasar ta siriya ne da sunan yaƙi da ayyukan ta'addanci amma babu abin da take yi in ban da satar man fetur na kasar da ke yankin na hasaka da kuma taimakawa 'yan tawayen kasar masana suna ganin gwamnatin kasar amurka ce ta samar da ƙungiyar daesh a ƙasashen syria da iraki da nufin mamayar ƙasashen da kuma rarraba su saboda maslahar haramci kasar isra'ila ministan wasanni motsa jiki na ƙasar iran mas'ud sultanifar ya ba da sanarwar cewa an rattaba hannu tsakanin ƙasarsa da ƙasar japan kan yarjejeniyar fahimtar juna da bunƙasa harkokin wasanni da motsa jiki a tsakanin ƙasashen biyu. Jaridar Iran Front Page ta nakalto ministan yana cewa an rattaba hannun ne a wani taro ta kafafen sadarwa wanda aka gudanar tsakaninsa da ministan wasanni na ƙasar Japan Koichi Hagwaida da kuma jakadan ƙasar Japan a birnin Tehran Aikawa Kazutochi. Ƙasar Iran dai ta yabawa kasar ƙasar Japan da yadda ta gudanar da wasannin Olympic a birnin Tokyo a shekara ta ta 2020 da ta gabata sannan tana fatan japan za ta gudanar da wasannin rani mai zuwa a cikin nasara masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. labaran duniya kenan kuka saurara yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na mu koma noma tare da mushtaba adam masu sauraro barkanmu da saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku labaru masu alaka da noma da kiwo to a yau za mu dubi ne akan wasu labarai da suka shafi harkar noma da kiwo a nan iran da kuma wani sassa na duniya da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yin yadda shirin zai gudana muka faro ta daga iran za mu ci karo da labari a kan yadda ƙasar ta wadatu da sayo iri na nau'o'in amfanin gona da ake nomawa a cikin ƙasar da ƙasashen waje. Ma'aikatar jihadin gona ce ta ƙasar ta bayyana cewa a cikin ƙasar yanzu ana samar da kaso 95 cikin ɗari na irin amfanin gonar da ake nomawa a ƙasar da haka ya mai da ƙasar ta zama mai cin gashin kanta a wannan fage wannan ci gaban zai sa iran din ta samu rarar dala amurka biliyan ɗaya a kowace shekara bugu da ƙari wani labarin kuma da yake da alaƙa da iran ta fuskar noma shine sanarwar da aka yi cewa ta samu cin gashin kanta ta fuskar abincin dabbobi wato an samu wannan nasarar ce saboda samar da wadatattun kamfanonin da suke sarrafa abincin dabbobi a cikin birane da ƙauyuka to a cikin kwanakin bayan nan iran ɗin ta samu nasarar yin wasu dabaru ta hanyar fasahar kwamfuta da za a iya amfani da su a fagen ban ruwa na noman rani da kuma na wato garaka ita dai wannan fasahar da take haɗe da na'urar kwamfuta za ta iya baiwa mai garka ko mai noman rani bayanai ta yadda zai ga yadda gonarsa ko garkarsa take buƙatuwa da ruwa hakanan kuma sauran buƙatu na amfanin gona da tsare-tsare ke buƙatuwa da su kama daga sanadarori da kuma takin zamani. nufi kasuwar duniya kuma za mu ga da wato kasuwar sinadarin nan na kurkum take bunƙasa a duniya an yi kiyasin cewa a kowace shekara ana samar da kurkum wanda yawansa ya kai tan miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya ana kuma hasashen cewa daga nan zuwa shekara ta dubu biyu da ashirin da bakwai za a samar da tan da zai kai miliyan ɗaya da rabi a najeriya wato manoma suna da damar da za su tsunduma cikin wannan noma domin shiga cikin kasuwar duniya da kuma amfanuwa da wato amfanin da ake samu ta fuskar tattalin arziki. Ƙungiyar masu injinan surfe da niƙa shinkafa wacce aka fi sani da Riman a Najeriya ta fitar da sanarwa cewa ya kamata gwamnatin tarayyar ƙasar

To masu sauraro abinda abin da za mu iya gabatar muku kenan a cikin fitowar mu da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara. muna gaita ku zuwa shafukanmu na wato intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaba. Thank

iraniyawa jama'a masu saurare assalamu alaikum mu da haka da kuma sake sara da mu a cikin shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin yadda ke kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi a yau ma ma ɗauke sabar waƙar ce da mawaƙin ƙasar iran ɗin nan ya yi mai suna iman karivan da yake masu ware masu iya magana na cewa waka a bakin mai ita tafi daɗi bar hana ku da shi domin jin cikakkiyar wakar. ریشه دارم برد شیر سر دیارم بری ببه شانام و پرپله میر سوارم ای بلیت ریش دارم برد شیر سر دیارم saurari Iman karivand da fatan ta kayatar da ku kuma an ne zan daga aya a nan sai a wata saduwar za ku ji mu ɗauke da sabuwar waƙar amma kafin nan amma don waɗanda kuwa jimurin su ni da nakan tsara ku a cikin shi nake cewa ku zama lafiya za ku iya ci gaba da biyar shirye-shiryen mu a shafinmu na yanar gizo wato www.housetv1.ng a huta lafiya. you. شعله با خون گلو بر دل افلاک زدن گر شباویز شبی سر کند افسانه عشق شور دیگر به سر افتاد که در خانه دل جان شده نقش نگاره masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da dare idan Allah ya kai mu za ku sake jin mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumi su a halin yanzu rami ke cewa mu yi ni lafiya salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh